a cikin makon nan ne dai tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau ya shaida manema labarai cewa mai yiwuwa ba za a gudanar da zaɓe a jihohin da ake fama da tashe-tashen hankula ba wanda hakan ya janyo hankulan al'umman da ke irin waɗannan jihohi ciki har da jihar borno wannan dai shine furici na baya bayan da tsohon gwamnan jihar kano kuma tsohon dan takarar shugabancin najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar anpp malam ibrahim shekarau ya yi wadda wasu ke ganin cewa tamkar malam ɗin ya yi zarbaɓi ne ganin cewa da sauran lokaci bai kamata ce ya yanke wannan ɗanyen hukunci ba Alhaji Ahmed Ashemi shine shugaban jam'iyyar PDP na farko a jihar Borno wanda kuma suka kasance jam'iyya guda da malam din yace bai kamata ba shekaru din ya maida wannan lamari tamkar siyasa yace wannan matsala ne da za a yi fatan karewa ba wanda za a ci har na dokan wani su lokuta masu zuwa ba ban ji daɗin wannan furucin ba domin ana kokarin murkushe wannan yan tawaye saboda haka idan wani zaben da sai saura wata tara ko goma za a yi yau ma yayi harsashen ba za a yi zabe ba a lokacin ma'ana kenan an riga an an barwa an sallamarwa Boko Haram ko kuma waɗanda suke eh, 'yan ta'adda wannan jihohin. Domin dai ba don wannan ba don menene wani ma daga yanzu wata goma saura a yi zabe ya ce wai ba za a yi zabe a wurin ba. Amma yi tunanin cewa in ba a samu lafiya a lokacin ba bata taso ba. Shekarar mutumin Kano ne PDP ni kuma ɗan Borno ne ina PDP amma ba zan yarda kowaye ko shugaba gullar Jonathan ya kawo siyasa a cikin wannan halin da muke ciki a wannan kasan. Ni abun ya bani tsoro idan har ko kowaye ba shekaru ba ma ko shugaban kasa ne kowaye in zai sa siyasa a cikin wannan halin da muke ciki yau yanzu kamar in gwamnatin tarayya ta ce to ita ta yarda da wannan furici na shekaru a ba za a yi zaɓe ba a zaɓe mai zuwa waɗannan jihohi kamar yanzu za ku kalli abin a to sai mu ci Allah ya yi sa. da kuma yadda Alhaji Muhammad Bukar Bungus ya daga cikin 'yan siyasa a jihar Borno ke kallon wannan furici shi tsohon gwamna Kano shekaru da ya faɗi hakan a turanci ana cewa he ta entitled to his own opinion shi ya faɗi abin da yake so ne amma yadda ni na gani abin da ke ra'ayinsa ne mai yiwa akwai motive wani political motive a baya a game da wannan furcin da yayi ni ba zan iya sani abin da ke zuciyarsa ba amma ni na tabbatar ma cewa wannan state guda uku yobe kwanan nan suka yi local government election na yi imani daga nan zuwa sati biyu uku hudu haka borno za mu yi wannan election so duk furcin da ake magana cewa wannan state guda uku ba za yi zabe ba din ina ga ba daidai ba ne wasu yan jihar borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da furcin malam ibrahim shekarau da yi na cewa mai yiwuwa ba za a gudanar da zabe a jihohin da ke fama da irin waɗannan tashe tashin hankula ba musamman ma jihohin da aka kafawa dubu ta ɓaci Wata jihar borno da yobe kuma jihar adamawa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya